يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ونشي درسنا تسئن دقو أتراتمنا لتاف على الأدب المفرد <clears throat> لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري da rasuwa a hijira ta 256 shekara dubu da suka shige Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara da rahama za mu karanta da 458 zuwa hadisin na 461 da sharhi a kansu insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan halalcin gina gidaje masu faɗi halalcin gina gidaje masu faɗi al'imamul bukhari ya mana ishara da haka ta yin babi na 214 al-maskanil wasi'a babi da ke bayani akan halalcin wato gina al-maskan alwasiya asakanu da almaskan da almaskin ma'anarsa guda almanzilu albaitu ko a ce asakanu ko a ce almaskanu ko almaskin ma'anarsa guda wato gida ɗaki wato ana nufin wurin da kake zama haka yi zo a lisanul arab <clears throat> yana mujallar na 7,221 haddasa abu abu nu'aim shine alfadul bin dukaini wa kabisa bin okubata asuwa'i <clears throat> al bukhari ya ce waɗannan malamai biyu al-imam abu nu'aim da kuma al-imam kabisa bin okuba sun karanta da mukala sun bamu labari suna cewa wato sun karantar da su wannan hadisi haddasuna sufyan bin sa'id al-thawri hadithun sufyan al-thawri an habib bin abi thabit al-asadi an jamil bin abd al-mu'azzin rahman al tabi'i ne an nafi' bin abd al-haris shi kuma wannan sahabi ne nafi bin abd al-haris sahabi ne yana ma cikin manyan sahabbai zamanin sayyidina umar ya naɗa shi gwamnan makka da ta'if shi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam nafi ibn abdul haris ya rawaito hadisin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace min Sa'adatul mar'i yana daga dadin rayuwar dan adam al-maskanul wasi'u ya zamanto yana da wato mazauni mai fadi yana daga daɗi na rayuwar ɗan adam ya kasance yana da gida alwafi yalwatacce mai faɗi waljaru salihu ya zama yana da makwabci na kwarai walmarkabul hani sannan yana da abin hawa mai sauki shine alhani'u bila mashakka abin hawan da babu wahala a tare da shi shine alhani'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan abubuwa guda uku suna daga abinda suke tabbatar da daɗin rayuwa ga ɗan adam kana da mazauni shine almaskan gidanka yalwatacce ne faɗi kana da makwabci na kwarai sannan ya zama kana da abin hawa kuma wanda ke da sauki baya wahal da kai wato ba kwala ba kenan wannan hadisin yana al-musnadul imam ahmad da kuma al-mustadrakul imam al-hakim mun karanta wannan hadisi a baya al bukari bukhari yakan maimaita hadisi saboda hadisi guda yakan shiga babuka da yawa kamar misali wannan hadisin mun karanta shi a inda yake magana a matsayin makwabci matsayin makwabci a sunnar mazan Allah shine babi na 64 a littafin nan babin da al bukhari ya masa suna al-jaru salihu babi akan makwabci na kwarai ya kawo hadisin 116 lafazin hadisin a can ya dan bambanta lafazin da ya zo a nan a baya min sa'adatin mar'il muslim a wancan hadisin yana daga daɗin rayuwar mutum musulmi amma a nan ba a kawo kalmar al-muslim din ba min sa'adatin mar'i kawai yana daga daɗin rayuwa ta ɗan adam shine al-mar'u yani al-insan domin hadisin ya dauki abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga wato abin da ke tabbatar da dadin rayuwa ga dan adam ya zama ya samu waɗannan abubuwa guda uku mazauni shine almaskan yalwatacce ɗaya kenan na biyu aljaru salihu yana da makwabci na kwarai saboda haka sai ya kawo hadisin a inda yake magana akan matsayin makwabtaka ya kuma kawo hadisin a nan inda ake magana a kan ginin gida sai ya sake kawo hadisin saboda hadisin ya shiga duka waɗannan babuka din wannan yana daga tsarin littafinsa yana daga tsarin eh, littafi na alimamu bukari wanda ya bambanta da alimamu muslim alimamu bukari kan maimaita hadisi guda a littafinsa saboda dacewa da wannan babin don haka za ka samu ko da aljami'u sahih za ka samu yana yawaita kawo hadisi guda a wurare daban-daban tana yiwuwa a samu canjin lafazi a wasu riwayoyi din akwai hadisin sa'ad bin abi waqas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya rawaito hadisin nan anan shine nafi'u bin abdul harith sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas yana kama da wannan shi kuma hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna daga dadin rayuwa ta dan adam al-mar'atu salihah ya zama kana da matar kwarai wal maskanul wasi'u kana da mazauni yalwatacci wato gida mai fadi daki mai fadi shine al maskanul kana da mazauni yalwatacce mai faɗi, wal jaru salihu kana da makwabci na ƙwarai, wal markabul hani kuma kana da abin hawa mai sauƙin sha'ani kaga sai kama da hadisin nasi ubin abdul haris ya yi kama illa dai shi ya taho da abubuwa guda hudu wancan kuma hadisin ya zo da abubuwa guda uku sai Anur sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arba'un min ash-shaqawa kuma abubuwa guda hudu suna daga wato wahalar rayuwa shine ashqawa fadewa rayuwa rashin dadin rayuwar duniya aljaru su ya zama kana da makwabci wato na banza shine aljaru su makwabci mara kirki wal mar'atu su kana da matar banza wal maskanu bayyiq annabi sallallahu alaihi wasallam yace zama kana da mazauni matsatse kuntatacce wal markabu su sannan kana da mummunan abin hawa waɗannan abubuwa guda hudu in sun haɗu ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to eh, ta'asa tana gare shi wahalar rayuwa tana gare shi waje baka ji daɗi ba gida ma babu daɗi gidan shi kansa matsatse ka kuma ta banza makwabcin na banza abin hawa shi ma da banza kaga mutum ya shiga uku shi ma hadisin A hadisin sa'ad bin abi yana al-musnad al-imam ahmad ya taho da isnadin sahih al-imam malamai da yawa sun ruwaito hadisin hadisin yana sahihu ibn hibban yana kitabun nikah ذكر ذكر الأخبار عن عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا نجي الإمام ابن هبان sunan badin da ya kawo hadisin bari a gaya maka abubuwan da suke tabbatar da daɗin rayuwar duniya daga bakin manzon Allah guda hudu ne in ka same su to duniya ta samu in baka same su ba to da saura hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 282 akwai wata riwayar kuma da ta zo a al-musnad al-imam Ahmad da al-mustadrak al-imam al-Hakim hadisin Sa'd bin Abi Waqqas har yanzu Sa'd bin Malik a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda uku kamar yadda ya zo cikin hadisin al'adabul mufra hadisin nafi'u ubin abdul haris wato shi ma sa'ab bin abi waqqas ya kawo abubuwan guda uku kuma ya kawo su guda hudu sa'adatul lib sa'adatul libni adam salasatun dadin rayuwa ga dan adam abubuwa uku ne ashe ba musulmi kawai ba domin a hadisin wato nafi'u ubin abdul haris ya zo da lafazin daɗin rayuwa ga musulmi amma a hadisin sa'ad bin ya zo da lafazin sa'adatu libni adam daɗin rayuwa ga ɗan adam hatta kafirai kenan salafatun guda uku ne saboda ana maganar daɗin rayuwar duniya ne ba ta ƙiyama ba wa shaƙawatu, libni adam salafatun famin sa'adatul mai adam yana daga alamar daɗin rayuwa ta ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'atu salihah wal maskanu salihu wal markabu salihu da zama kana da matar kwarai gida na kwarai abin hawa na kwarai nan ba a kawo makwabci ba aka kawo guda uku wa min shaqawati ibn adam sannan shaqawa ga dan adam wahalar rayuwa ga dan adam tana ga akasin waɗannan abubuwa guda uku din almaskanu bayyiku da zama mazauninka mahallinka gidan da kake ciki yana da kunci to rayuwarka tana cikin wato matsi baka samu daɗin rayuwa ba wani dalilin da ke sawa da an yi sallama wane ne ba ko ne sai gaban kai faɗi saboda ba kama da inda za ka soke shi kana tunani to hotar za a kai shi ko zauren makwabta almaskanu bayyiko mazauni mai kunci walmar'atu su sannan mutum zama ya haɗu da matar banza walmar kabu su da kuma abin hawa shi ma na banza shi ma hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1914 da kuma hadisin 2576 kuma lafazi na uku wanda sa'ad bin abi waqas ya ruwaito har yanzu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da kansa ya fassara waɗannan abubuwa guda uku da ya kirga da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun min as-sa'ada wa salatun min ash-shaqawa fa min as-sa'ada al-mar'atu yana daga alamar dadin rayuwar dan adam ya zama ka samu mace to sai ya fassara matar kwarai din yace tu'jibuka almar'atu taraha tu'jibuka matar da in ka ganta sai kai sha'awarta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tsawon rayuwa tsawon zamanka da matan sha'awarta baya fita daga gare ka sha'awar wannan mata baya raguwa akwai irin waɗannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka samu irin wannan to ka samu dadin rayuwa saboda ba ka ma tunanin ka kara wata mata saboda ita wannan duk sa'idin da ka ganta sha'awar na nan sai ka sha'awarta imma sha'awar halittanta imma sha'awar halayenta ko duka ta wannan yana daga alamar daɗin rayuwa wata gibu fata amanuha ala nasi wa malika in ba ka nan ta tsare kanta ta tsare dukiyarka saboda ka in ka bar gida ba kama tunanin wani abu zai faru a bayanka saboda ka aminta da ita wannan matan kaga annabi ya fassara wace ce matar kwarai wacce in ka same ta ka samu dadin rayuwa annabi da kansa ya fassara hadisin sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa dabbatu takunu watiya dabba kuma in kana da dabba ta hawa ya zama ita wannan dabban hani'atu sari'atul mashi tana da sauki tana da saurin tafiya sahlatul inqiyad in ka jata za ta bi ka ba ta tutsu ba matsala wannan dabban da kake hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da haka kamar mota ce da ka shiga ka buga za ta tashi inda ka nufa ka ta biya ma bukata ba ta wahal da kai fatul heko ka bi ashabika wannan dabba sai ta hada ka da abokan tafiya yani bila ta'bin wala mashakka tafiya ake a kungu ita wannan dabban ba ta kawo maka cikas bare abokan tafiya su tafi su barka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka samu wannan to nan ma ka samu dadin rayuwa wa daru takunu wasi'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace gidan kuma ya zama mai fadi kasiratan marafiki yana da abubuwan biyan bukata da yawa duk abinda ake nema akwai a gidan ba sai ka tafi nema aro wajen makwabta ba abinda duk kake bukata akwai shi a cikin gidan shi ake nufi da gida yalwatacce wa min ash-shaqawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wahalar rayuwa kuma shine san uku din nan al-mar'atu taraha fatasuha mata ce kake da ita duk sa'ilin da ka ganta sai ranka ya baci imma saboda munin halinta ko ta canza wa tahmilu lisanaha alayka in magana za ta yi ba ta ragan maka ta zage ka ta bata ma eh, rai ko da yaushe ba ta damuwa da mutuncinka wa in jibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika in baka gida ko dama baka da amanarta saboda ka kana shakka tana iya cin amanarka imma ta dukiyarka ko ita kanta wadda batu takunu qatufa ka hadu da dabba abin hawa ne sai din tafiya baya tafiya ko tafiya ake cikin jama'a sai jama'a su su barka fa in darabtaha at'abatka in ka ce dukan wannan dabba za ka yi to sai ta wahal da kai wa in taraktaha lam ka bi ashabika in ka kyale ta kuma ba za ta hada ka da abokan tafiya ba kaga wannan dabban in mutum ya hadu da ita to ya hadu da wani nau'in wahala na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu dayyiqa ko ko ka zama kana da gida matsatse mai kunci qalilatul marafiq sannan mai karancin kayan masarufi abubuwan da ake bukata a gidan sun yi kaɗan idan ana nema wani abu sai an fita annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan yana daga cikin alamar wahalar rayuwa baka samu saukin rayuwa ba shi ma wato wannan lafazi da sa'ad bin abi waqqas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ma ya inganta hadisin hasan yana silsilatu sahiha hadisi na 1047 kaga ya kawo lafazin abubuwa hudu ya kawo lafazin abubuwa guda uku ya kawo fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗannan wato abubuwan da annabi ya kirga yana daga sharhin hadisin da al-Imam al-Munawi ya cikin Faidul Qadir yana juz'i na shafin 442 da al-Imam al-Tahawi yana sharh mushkil al-athar yana mujallal na bakwai malamai sun yi kokarin fassarawa kuma duk fassarar ba ta wuce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ba yanda manzon Allah ya fassara waɗannan abubuwa haka ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa gida idan yana da fadi to alama ce da take nuna an samu dadin rayuwa amma wace rayuwa ta duniya ko ta lahira akwai malamin da ake kiransa Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Kalabazi rahimahullah wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan bukhara birnin al'imamul bukhari malamin a gurin yake babban malami masanin hadisi ne al'imamul dara kutuni ya ruwaito hadisai wurinsa al'imamul hakim ya ruwaito hadisai wurinsa babban malami ya rasu a hijira ta 380 shekara 1059 da suka wuce yana fasar wannan hadisi cikin baharul fawa'id ya ce hazihi wallahu alam sa'adatu duniya waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga daɗi ne na rayuwar duniya ba na lahira ba duna sa'adatu din wa sa'adatu wa sa'adatu sa'adata ne idan aka ce daɗin rayuwa iri biyu ne mutlaka wa muqayyada akwai daɗin rayuwa a sake akwai daɗin rayuwa da aka yi wa kaidi guda biyu kenan fal mutlaka as-sa'adatu fi din wa dunya idan aka ce wani ya samu daɗin rayuwa ba a yi ma daɗin rayuwar ƙaidi ba to ana nufin bayan duniyar kuma ya samu lahira to wannan shi ne za a ce ya samu daɗin rayuwa gaba ɗaya da duniya da lahira Allah ka ban wal muƙayyada sannan akwai daɗin rayuwa kuma da ake ƙayyade shi ya'ani fi ma ƙuyyadar bihi ana taƙaita daɗin rayuwar ga wani abu daban ba rayuwar gaba ɗayanta ta duniya da lahira ba so ana la'akari ne da abin da aka kayyada rayuwar da ita in ka dubi rayuwar dan adam zaka ga dama bai wuce yana ciki ko yana waje yana gida ko ya fita to kana gida kuwa abin da ke sa ka zauna ka ji daɗin rayuwarka gidan kansa da abokin zama a gidan da kuma makwabcinka in ka fita babban abin da kake samun wato daɗi ta wajen mu'amala da shi shine abin hawanka dan ne zai kai ka inda zaka kuma ya dawo da kai saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi rayuwar dan adam gaba ɗayanta ya dubi ya hukunta cewar dadin rayuwar ya ta'allaka ga waɗannan abubuwa guda hudu kuma haka ne domin duk yawan dukiyarka idan zama gidanka akwai kunci ko matarka ba ta kwarai ba ko makwabci ba na kwarai ba ka samu daɗi ba to haka nan abin hawa ɗin yace wa hadhihi sa'adatu muqayyada li annaha zakarat ashiya'a ma'duda saboda haka waɗannan abubuwa da annabi ya kirga ba daɗin rayuwa bane sake na duniya da kiyama daɗin rayuwa ne takaitattu takaitacciya saboda sai sa annabi ya kirga waɗannan abubuwa don in aka ce daɗin rayuwa har na lahira to ba a kirga shi ba a kirgawa fakana man ruzika imra'atan salihah wa maskanan wasi'a wa markaban salihan saboda haka in ana duba rayuwar duniya wanda Allah ya bashi arziki matar kwarai gida mai wadatacce sannan da abin hawa ingantacce to rayuwarsa za ta yi masa daɗi wa yahna'u bi baqa'ihi وسمى رفعه بها لأن هذه الأشياء من تراخي الأبدان abubuwa ne da ke sa wato jikin ɗan adam ya samu ya huta wa mata'il hayatid duniya tana yiwa kuma a dalilin waɗannan abubuwa ɗin ya zamanto sa'idu fi dini ka samu kwanciyar hankali ga addinin ka har ma ka bauta ma Allah cikin nutsuwa amma ba lallai bane ya zama wanda bai samu abubuwa guda hudu din nan ba ba lallai bane a ce bai ji daɗi ba sai ba da misali ai akwai annabi lut alaihi salam akwai annabi nuh alaihi salam akwai bayan Allah waɗanda Allah ya jarabce su da miyagun mata waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali da su a cikin alkur'ani amma ba a cewa ba su ji daɗin rayuwa ba a yi illa ana la'akari da wani irin rayuwar rayuwa ta duniya su kuma zanni suna wato suna mai da hankalinsu ne ga rayuwa ta kiyama don haka yasa ya ce wala kunu lahu shay'un min hadhihi al-ashiya ana samun salihai bayan Allah waɗanda Allah bai haɗa su da waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda hudun ba saboda ne saboda jarabawa gare su saboda jarabawa gare su kai idan Allah ya haɗa maka to ka samu daɗin rayuwar duniya shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi zaka ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda hudun sun haɗu gare shi imam bukhari ya kawo bayani a hadisin da ya gabata hadisin 451 inda aka samu tabi'ai waɗanda suka siffanta mana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al-imam Dawud bin Qais al-Qurashi al-imam bukhari ya bada misalin sa gidan manzon Allah kadan ne bai shi da wani fadi mai girma don haka yasa in ka dubi da malamin ya siffanta fadin gidan da tsawonsa da komi za ka ga gidan ba shi da fadi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ya gaya mana yana daga daɗin rayuwa kaza kuma akwai tabi'i da ake kiransa a ta'ufin abi muslim al-khurasani Allah ya musu rahama wanda shi ma ya siffanta yanda ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke to amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, al-imam bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisi wato shi ne. shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki jiki da manyan gidaje ba amma ya mana izini ta lafazinsa shi yasa ya kawo hadisin nan kaga kenan ko da yake a baya ya gaya mana yanayin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a matsayi yake amma kuma annabi ta lafazinsa ya mana izini game da samun gida mai faɗi kuma ya tabbatar mana wannan sa'ada ce ta duniya ba lalle ba ne ta kai kan kiyama to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi ga al'umma abin koyi ga talaka da mawadaci abin koyi ga kowa ya zaɓi ya zauna a gida wanda ke matsatsan ba mai faɗi ba saboda na baya in sun taho su gani ko da baka samu ba ya zama wannan zai sa ka samu nutsuwa da cewa ba komai ba ne don ba ka samu babban gida ba hankalinka ba zai tashi ba saboda ka sai manzon Allah ya zaɓa ya zama yana zaune a gida wanda ke ba mai faɗin ba Allah ya samu gani kuma muna iya ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana izini da mu yi manyan gidaje ta addu'ansa baya ga wannan hadisi don hadisin kaga ya taho ta daga sahabbai kuma ya zo da lafuzza daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wanda ya tabbatar babu ko shakka halal ne musulmi ya yi gida mai fadi halal ne musulmi ya yi gida mai fadi sannan kuma ana la'akari da haka din ta wajen addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al-imam Tirmidhi ya rawaito yana kitabu da'awat kitabu da'awat akwai wurin da al-imam Tirmidhi ya wari saboda karantar da mu addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana al-jami'u Tirmidhi sai ya kawo hadisin abu huraira abu huraira ya ce inna rajulan wani mutum ne ya ce ya rasulallah sami'tu du'a akan laila daren jiya kana addu'a na ji addu'a a daren jiya kana addu'a na ji addu'an da ka yi fakanan lazi wa tsala ilayya minhu ba duka ba amma dai daga cikin abin da na ji kana yi a cikin addu'an an ta taƙo na ji kana cewa Allahumma ghfir li zambi ya Allah ka gafarta min laifi na wa wasu li rizqi ka faɗaɗa arzikin da kai min wa barik li fi ma razaqtani kuma kai albarka cikin arzikin da ka bani na ji waɗannan abubuwa guda uku cikin addu'o'in naka kamar yana neman izini ne wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wato yana iya daukan wannan addu'a shine sai manzon Allah ya ce masa fa hal tarahunna tarakna shay'an shin ko kaga addu'o'in nan guda uku sun rage wani abu na dadin duniya wata waɗannan addu'o'in da nayi guda uku ai sun game duka dadin duniya Allahumma dhkur li dhanbi wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani Allah ka gafarta min laifina ka yalwata min arzikina sannan ka yi albarka cikin arzikin wannan ya nuna ka samu duniya ka samu lahira saboda an gafarta ma zunubi don haka za ka samu lahira a duniyar kuma an faɗaɗa ma rabo da Allah ya rubuta za ka samu bayan an faɗaɗa maka kuma an masa albarka saboda haka duk abin da za ka samu babu wanda zai halaka ka kamar ka samu duniya ne ka samu lahira yani min khairi duniya wal akhirah hadisin hasan yana sahihul jami'i sagir hadisin 2265 sannan akwai hadisin abu musa ash'ari wanda shi ma hadisinsa ya yi kama da na abu hurairu din nan uh, abu musa ash'ari ya ce da ani rasulullahi bi ma'in wa fatawabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya ce in kawo masa ruwa na kawo masa ruwa ya yi alwala sun masalla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma gafir li zambi ya Allah ka gafarta min zunubina wa wasi'li fi dari kuma ka faɗaɗa min gidana ka yalwata min a cikin gidana wa barik li fi rizqi kuma kai min arziki cikin albarka cikin arzikin da ka bani eh, yayi sama da hadisin Abu Hurairah lafuzan kusan iri ɗaya ne Allahumma ghfir li dhanbi a hadisin Abu Hurairah wa wasi'li fi rizqi amma hadisin abu musa al-ash'ari wa wasi'li fi dari ne bambanta su duka karshen addu'o'in wa barik li fi na wa barik fi kamar albarka cikin arzikin da ka bani yani wasi'li fi maskani fi duniya ya Allah ka faɗaɗa min mazauni na a nan duniya ka sa in samu gida mai faɗi yalwatacce li'anna bi kamar rafiki dar yubayyiqu sabra idan aka ce mutum yana da matsatsen mahalli to yana samun kunci na rayuwarsa yana samun kunci a rayuwa don haka kan mutum ya samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan addu'o'in abu musa ya ce fakultu ya rasulallah ma da'awatun da'auta bihinna waɗannan addu'o'i da na ji kayi su fa قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هل تركنا min خير ko addu'an da ka ji na yi din ta rage wani alkhairi ba ta saka shi a ciki ba ko addu'ar da ka ji na yi din na akwai alkhairin da ta rage ba ta sa shi a cikinsa ba wannan kamar yana mana ishara ne da cewar in kana neman alkhairi ka ɗauko addu'ar manzon Allah saboda duk abin da kake nema wallahi manzon Allah ya roƙa kuma wannan shi ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ne amma ba wai don shi kansa ba karantar da mu yayi ba don shi kansa ba saboda ka ga yanda gidansa yake shi ya zaba ya zauna a gida da wanda ke da ba shi da wani fadi amma kuma yana karantar da mu mu roki Allah haka din saboda da yawa idan baka samu hutu a rayuwarka ba addinin na kama da wuya ka samu hutu cikin sa sai wanda Allah subhanahu wataala ya tarfa wa rayuwarsa albarka shine wanda ke iya jure bautan Allah hatta a cikin kuncin rayuwa wani yana bautan Allah ne idan ya samu in ya rasa sai ya yi watsi da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rika roƙon Allah ya yalwata mana ya yi albarka cikin arzikin da ya rubuta mana saboda mu samu sauƙin rayuwa mu samu sauƙin bautansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abu musa lashari ya ɗebo ruwa ya yi alwala ya yi sallah ya yi addu'an abu musa ya ji kaga yana koya mar ne yana koya ma abu musa lashari ne ba don shi kansa ba duk da cewa wannan hadisin akwai malaman da suka raunana nashi yana ba'in sunan tirmidhi hadisi na 3794 da hudu da kuma gayatul mara al-imam at-tabrani ya rawaito hadisin cikin al-mu'jam al-awsat da kuma al-mu'jam as-saghir muhammad nasiruddin al-albani gayatul maram hadisi na 112 yace hadisin abu musa ba'iful isnadi lakinna du'a hasanun isnadinsa yana da rauni amma addu'ar kuma tana da kyau bare addu'ar ta dace da addu'an da ta zo cikin hadisin abu huraira wanda alimamu turmizi ya ruwaito kuma hadisin ya inganta saboda haka sai ya zamanto babu wata mushkila game da wannan ka roƙi allah ya baka gida mai faɗi ya dace da sunnar manzon allah kama aje haka cikin alkur'ani wanda ka dubi suratun nisa aya ta 32 allah subhanahu wa ta'ala da kanka ya ce mana was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalansa ashe gida wadatacce mai yalwa falalan Allah ne kuma Allah ya ce ku roƙe shi tunda alkhairi ne na duniya inna Allah kana bi kulli shay'in alima saboda haka ya kamata dan adam ya rika roƙon Allah kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu ka rika roƙon Allah ya baka ni'imar da yake ba mu bayinsa saboda ka samu sauƙin rayuwa ɗin, domin an fi son mutumin da ya samu biyun akan wanda bai samu biyun ba matukar ba manzannin Allah ba ne eh, su ne waɗanda za su iya amsa tambayoyin Allah a ranar kiyama domin duk ni'imar da ka samu gwargwadon ni'imarka gwargwadon tambayar da za a maka a filin hisabi thumma latus'alunna yawma عن النعيم na'im shi yasa su manzanni wannan bai dame su ba saboda su Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya datar da su a lahira babu wata tambayar da ba za su amsa ta ba amma kai a duniya ka samu biyun saboda ka samu saukin rayuwa kuma ka roƙi Allah ya baka damar gode ma ni'imarsa malamai suna cewa shi fi dacewa domin a suratul bakara aya ta 200 da zuwa 202 akwai ayoyin da suke mana ishara da haka faminan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaqin wani roƙonsa duniya ne kadai Allah ka bani duniya Allah ka bani to wannan ba a son shi ba daidai bane saboda shi a lahira ba shi da rabu kada ya zama kai kullun roƙonka shine a ka samu duniya ba haka ake so ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minhu ya yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil hasanatan wa azaban na. daga cikin musulmai akwai wanda ke roƙon Allah ya ce Allah ka bani mai kyau a duniya Allah ka bani mai kyau a lahira ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga Allah ya yaba mu mutumin da ke roƙon duniya da lahira ka roƙi duniyar ka roƙi lahira amma roƙon da za ka yi Allah ka bamu mai kyau ba wai kawai Allah ka bamu duniya ba yasa ya ce min hu man yaqulu rabbana atina fid dunya maimakon hasana la atina fid dunya shikenan Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma rabbana atina fid dunya hasana in za ka roƙa ka roƙi mai kyau saboda ita duniya kakan zo da fuskoki biyu kana iya samun dukiyar ta halaka ka Allah ka tsare mu to da ake so ka roki Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk abin da muke nema abin da shi kansa manzon Allah bai damu da shi ba ma ya koya mana yadda za mu roki Allah ya bamu matukar halal ne kamar yadda zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari gida mai fadi manzon Allah bai damu da shi ba amma yayi addu'an dan mu kaga ya nuna ya karantar da mu addu'o'in waɗanda ya kamata a ce duka mun iya hatta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa yana daga cikin abin da malamai ke tsoro malamai suke tsoro idan manyan sahabbai irin sayyidina abubakar za su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka koya min addu'an da zan yi a sallah ka halura sayyidina abubakar fa balarabe ne balarabe ne sak gaba da baya sannan ba shi amma yake ce ma annabi koya min addu'an da zan yi a sallah ta yanzu kai ka ga dama da hausa kake abin ka zalla Allah ba ni ba ruwanka da wa zai koya ma addu'ar manzon Allah kuma idan aka ce maka addu'ar tana da hadari baka ko lura sannan abubakar ya san sallah tana da girma ya ce wa manzon Allah koya min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya ah, haba je kai kawai wanda kaga dama sai manzon Allah ya karanta da shi saboda haka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka ita ce mafi dacewa ga musulmi ya yi kokari ya roro inda duk addu'an nan take shi sa malamai sun ware kusan duk littafin hadisi in ka duba zaka ga gefen da aka sa zikiri gefen da aka sa addu'a zai koya maka yanda annabi ke zikiri yanda annabi ke addu'a ba abin da suka rage game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka samu duniyar ba laifi bane muhimmin abu shine kai ma Allah godiya saboda Allah zai ma tambaya akai shin godiya ga ni'imar Allah yaya take ibn al-qayyim al-jawziya cikin madarij salikin yana mujallad 1239 yana cewa ita godiya ta dauki abubuwa guda uku na farkon su shine ma'rifatun ni'ima ka san ni'imar kanta da aka maka sanin ni'imar da karban ni'iman as-sana'u ka yadda da cewar ba dabara ba bace, ba ƙarfinka ba ba iliminka ba ba iyawarka ba Allah ne ya ga dama ya baka wallahi wannan ka'ida ce ta farko duk mutumin da yake ganin ai ƙwarewarsa ko iliminsa ko cancantarsa ta sa ya zama wani to wallahi bai gode ma Allah ba sai ka yadda kai ba kowa ba ne Allah ne ya ga dama ya baka ba kuma don ka dace a bakan ba ganin damar Allah ya baka in ka yadda da wannan rukuni na farko na godiya ka cika shi da zaran ka fara tunanin ai mu dangin dama haka muke masu rabu ne a to ka faɗi ba ku da wani rabo a danginku sai abin da Allah ya ba ku wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah wa rabbul alamin dan adam ba shi da wani zabi sai abin da Allah ya zaba masa idan kana cewa ai nayi karatu shi yasa na zama wani Allah shi ya sauke ma karatu kafin ka samu damar yin sa akwai waɗanda sun fi ka Allah bai sauke musu ba so duk abin da kake gadara da shi Allah shi ya sauke ya ma sababin isa ga wannan abin don haka matakin farko na godiya ga Allah shine ka yarda Allah ne ya baka kuma ba dan kai wani abu bane in ka yarda da wannan to ka cimma na daya na biyu shine kamar godiya da bakinka kai ma Allah godiya da bakinka wannan shi ake cewa as-sana'u as-sana'u biha 'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yabo ga Allah bisa ga wannan ni'imar da ya baka kai ta yaba ma Allah ba sau ɗaya ba kai ta yaba ma Allah Allah na gode ma da kai min kaza domin ga mutane da yawa yanzu ka bani katon gida wanda yana kwana a gefen titi ka rika kwatance da rayuwar wasu ka nema Allah godiya akai in mota ce duk sa'ilin da ka wuce wani yayi zufa yana tafiya a ƙasa sai ka ce alhamdulillah ni ko gashi har a cikin AC ma nake duk wata ni'imar da Allah ya maka da zaran ka wuce wanda bai samu ni'iman ba sai kama Allah godiya to wannan ya tabbata ka nema Allah subhanahu wata'ala godiya rukuni na biyu na ukun su shine ka tabbata har ni'iman nan ta kare baka aikata wani abin da ya fusatar da Allah da ita ba in gida ce Allah ya baka to gidan nan kuma kar a samu sabon Allah ce idan abin hawa Allah ya baka wannan abin hawan karfa a saba ma Allah da ita da zaran kuma an yi koma ana amfani da ni'imar Allah ana sabon Allah to ba a gode ma Allah ba guda uku ne ibn al-qayyim al-jawziya ya magana mai tsawo aka yana madarijus salikin duk mutumin da bai yi haka ba to babu shakka bai yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya ba wanda shi ake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi in ka dubi karkashin wannan fassara wato ka rika ba da labarin ni'imar Allah ya ake ba da labari ka rika ba wa kanka labari ne ni'imar da Allah ya mun ta wajen sutura yanzu hular da na wani bai da irinta kayan da nasa in ka wuce wani bai da ka yi wa Allah godiya ka rika tunawa ka rika gaya ma kanka ba wai ka gaya wa mutane ba in ka gaya wa mutane kayan musu gori ne in ka je kana gaya wa mutane gori kake wa mutane wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith nafsaka ka karantar da kanka ni'imar da Allah ya ma saboda kai ma Allah godiya na'am fassara biyu ne akwai wanda ke fassara ayar da wancan fassara na cewar ah, daidai ne ka yaya wa mutane ni'imar Allah subhanahu wata'ala lakin wannan shine mafi dacewa gare ka duk sa'ilin da Allah ya maka arziki ya maka wata kyautar da bai ma wasu ba to ka rika tuna ni'iman nan da Allah subhanahu ta'ala ya maka kana yi masa godiya da ikon Allah za ka tashi a lahira tambayar da za a yi akan wannan ni'ima za ka iya ba da amsanta amma duk mutumin da ukun nan ba su haɗu gare shi ba bai iya ba da amsa Allah ka tsare babi na 215 babu man ghuraf Imam al-Bukhari ya babi akan hukuncin wanda ya riki benaye yana magana a kan matsala da ta shafi gini da akwai ayar alkur'ani ayata 20 ta suratu zuma lakinin lazina taqaw rabbahum lahun gorafin min fauki ha gorafin al-ghurfa yana nufin ba ɗaki guda ba ne kamar yi gida mai ɗakuna da yawa shi ne ake nufi da al in ka lura gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka tarin sai yake ba ya zama daki guda ne ga kowace mata amma kaga kamar mu mukan yi ciki da falo wanda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi dakunan ba ba laifi bane don ka idan ya zama kana da gida wanda ke da dakuna da yawa shine abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi man ittakhadha al-ghuraf wanda ya zama ya riki dakuna da yawa a gidansa ya zama yana حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت بن أسلم البناني ثابت بن أسلم البناني شيني ببان الماجر أنس بن مالك الله يكارى ما سيرجع تابعيني ببا ثابت البناني أنه كان مع أنس بالزاوية ya kasance tare da anas a wata kusurwa fauka gurfatin lahu saman wani ɗakinsa wanda ya gwada cewar kamar bene ne asali kalma ta azawiya wato tana nufin lungu abinda ya zama kusurwa lungu shi ake kira azawiya ma'ana mufradi na azawaya ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zuwiyat liyal arbu fa uritu masharikaha wa magaribaha an nade min kasa an nade duniyar gaba daya aka ta sai zama annabi yana hangen wancan lungun na nesa manzon Allah sai da ya ga inda musulunci zai je karshe ta gabas da kuma karshe ta yamma wato annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya Allah subhanahu wataala ya nuna mar'iya duk inda musulunci zai je saboda kamar zan Allah ya san garinku inda musulunci zai isa har garinku Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana sahihu muslim to kalma ta azawiya tana daukan ma'ana daban-daban a yanzu amma illa dai a wancan lokaci kalma ta azawiya ma'anarta lungu kawai ma'ananta lungu wani kusurwa a saman daki saman bene na Anas bin Malik amma daga baya kalma ta azzawiya ta samu ma'ana daban-daban misali aka kira masallacin da ba na juma'a ba da suna azawiya masallacin juma'a ba a kiransa zawiya amma masallacin da ba a juma'a salawatul khams kawai ake ana kiransa azawiya sannan akwai azawiya wanda ya kan rike saboda bauta so wannan zamanin Anas bin Malik ana maganan kusa da zamanin manzon Allah so lokacin abubuwa ba su caccanza ba kalma ta azzawiya ma'ananta wani saƙo a saman gidan anas bin malik shi sa ya ce fauka gurfatin lahu a saman wani ɗakinsa wanda shi ne mahallin shahid ga maganar alimamun bukari wanda ke nuna cewar ashe babu laifi don kayi turaka shi ne isharar da alimamun bukari yake mana duk da cewar manzon Allah shi bai da shi amma anas bin malik ai ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai gashi anas yana da wata gurfa nashi ba ma na matarsa ba yana da ma wata zawiya saman gurfa sun tahi wannan zawiya din fa sami al'azan sai ya ji an kira sallah fa nazala sai ya sako daga wannan lungun da ke saman benin wa nazaltu ni ma na sako wanda ya nuna suna tare a sama wato gidan bene ne fa taqaraba fil quta wato Anas bin Malik yana da bene yana da gidan sama yana da gidan sama don kamar yadda ya faɗa fauka gurfatin lahu saman ɗakinsa saman ɗakinsa ba na matansa ba yana da ɗakinsa sannan saman ɗakin akwai wata zawiya tana wa wata adada ko wani ɗaki ƙarami wanda akan yi saboda adanar kaya shi sa ya kira ta zawiya sun tafi wurin suna da shi da anas bin malik sai gashi an kira sallah saboda aka ce anas ya sauko wani zartu ne ma na sauko fataqaraba fil khuta sai yana kusantar da takunsa takunsa yana yin su kusa kusa maimakon ya sauko yana buɗe kafarsa sai zama yana matse ƙafafun. faƙala sai ya ce min kuntuma a zaidu bin sabitin na kasance tare da zaidu ɗan sabit fama sha biyu hadu hilmishiyata sai yamin irin wannan taku da kaga ina yi irin takun nan da nake ba na buɗe tsakanin kafafuna ina marmatso da wato takuna takun dama da na hagu sai yana matso da su sai ce na taɓa kasancewa tare da zaidu bin sabit sai mai irin wannan taku wakala sai ya ce min a tadiri ni min fa'altu bika ko ka san dalilin da yasa nake maka irin wannan taku fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mashabi hadhihi almishya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya min irin wannan takun waƙala sai yace min atadri lima mashaitu bika manzo Allah yace min ka san dan mai na maka irin wannan taku kuntu sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyak sura adadu khutana fi talabi salati saboda yawan takun musu yawa a hanyar neman inda ake sallah saboda za a kirga yawan takunka sai a baka lada saboda ka in kayi gudu in kayi gudu kaga takun za su zama kaɗan ne amma in ka tafi kana nan matso da kafafun naka zai zama to takun sun yi yawa to shi dai al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin ne saboda kawai ya tabbatar mana dan kai turaka ba laifi bane da ake nufi da turaka shine zama kana da dakuna akwai na matarka akwai na danka akwai na bako akwai naka wannan shine turaka ko ya zama kana da wani daki naka sai ya kawo shi to ba sai ya kawo hujja da wannan hadisin ba ai wancan hadisin da muka karanta a baya ya riga ya bada amsa min sa'adatil mar'i al-maskanul wafi' manzon Allah yace yana daga dadin rayuwar dan adam ya zama yana da mazauni mai fadi mazauni yalwatacce wadatacce wanda ba shi da turaka bai samu wadataccen muhalli ba saboda haka wannan hadisin dai ya game dukkan wannan bukata ko da ba a kara da wannan ba sannan akwai hadisin al Muslim yana kitabun libas wa zina babu karahati ma zada da haja min wa libas wannan ma babin na alimam Muslim ishara ce gare mu ba wai yawan ɗakuna ne damuwar ba kana da bukatar dakunan shine ne abin da shari'a take lura da shi ya zama gidanka akwai dakuna shi sa ya babi anan manittaqazal gurafa wanda ya riki ɗakuna da yawa shine al-ghurf al guda daya al-ghurf dakuna da yawa idan ka riki dakuna da yawa ba damuwa bane gidanka akwai daki 100 akwai daki dubu ba damuwa bane abinda ake dubawa shine shin dakunan nan duka akwai mai kwana a cikin su shine kadai wannan shi sa al-Imam Muslim yayi babin da sunar babu karahati ma za da alal haja duk abin da ya tsara bukata to ba a son shi a shari'a min al-firashi wal libasi wal maskan wa kullu zalik sai kawo hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa firashul lirrajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lilbayti wa rabi'u lishaytan manzo Allah ya ce ma Jabir a samu shimfida namiji a samu shimfida na mace a samu shimfida na bako me annabi yake mana ishara da shi ɗakin mata ɗakin miji ɗakin bako wannan ba laifi ba ne uli lishaitan in aka samu ɗaki na hudu ba mai kwana a ciki to na ne shi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yasa al-imam nawawi cikin sharh sahih muslim yana juz'i na 7 shafi 167 ya kawo bayanin malamai kan wannan hadisi idza kana li ghairi hajatin babban abu shine shin wannan ɗakin da aka samu akwai bukatar sa ko babu idan babu bukata kana li shaytan alaihi mabitun wa maqilun to shaytan ke kwana ke shaytan ke wuni idan ɗakin babu mai kwana a cikinsa kuma zaka ga mutane da yawa mutane da yawa zai gida ya zama mutum ɗaya ke kwana a gida sauran ɗakunan duk na shaytanu ne saboda shaytanu za su kwana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daidai bane ka gina abin da ya fi ƙarfin bukata idan ka gina gida ba laifi Eh, koda da baka kwana ciki amma ka nemo bayan Allah su yi ta kwana kana samun lada amma ya zama kai baka kwana a ɗakin ba wani bai kwana a ɗakin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedani ke kwana a ɗakin kama annahu yahsulu lahu mabitu eh, bil bayt alladhi la yuzkaru Allah ta'ala eh, la yuzkuru Allah ta'ala sahibihi inda dukhul isha haka ma gidan ko da ɗakin ka ne ko ɗakin ka ne idan baka zikirin Allah to da shedan kake kwana ko da ɗakinka ne idan babu zikirin Allah lokacin da ka shiga gidan lokacin da ka kwanta to babu shakka tare da shedan kake wanda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akai wa amma ta'didu al-firash liz-zawj wa az fala ba'sa bihi al-imam an-nawawi yace dan an samu shimfidu da yawa a gida akwai gadon miji gadon mata gadon bako gadon wannan ba laifi bane li'annahu qad yahtaji kullu wahidin huma ila firashin inda al-marad wa nahwihi tana yiwa a samu rashin lafiya wanda shi mai gida yana buƙatar ƙauracewa yana buƙatar illata idan baka da turaka ka shiga wani hali tana yiwa matar ta samu jinya idan ɗakin guda ɗaya ne an samu larura amma anan hadisin nan da jabir bin abdullah inda zaka auna shi da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai bambanci shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mana ɗakin Aisha akwai gadansa akwai na Aisha ba akwai akwai babu gado ɗaya ne na matarsa tun matarsa haka ne amma sai ya mana izini yace babu laifi yake gaya ma Jabir bin Abdullah babu laifi miji ya zama yana da nashi shimfiɗa mata tana da nata shimfiɗa bako yana da nashi shimfiɗa ai ba daki ɗaya bane zaka kawo bako ne ka aje a daki guda da matanka manzo Allah yana mana ishara da ba laifi a samu ɗakin mata ɗakin miji ɗakin bako babban abu shi ya zama kowane ɗaki akwai mai kwana a cikinsa to amma hadisin nan yana da rauni shi wanda muka karanta hadisin yana da rauni eh, illa dai ko da al bukhari bai kawo shi ba la shakka <clears throat> an samu hadisai ingantattu waɗanda sun wadatar da bayani a kansa amma kuma hadisin yadda ya kawo shi din ah, ba shi da wata illa illa karshen hadisin wanda shine malamai ke magana a kai ah, eh, eh, wato tabi'i sabit bin aslam al-bunani yace shi da anas suna saman benen gidansa aka kira sallah saboda aka sai anas yana saukowa sai yana marmatso da takunsa yake gaya masa abin da ya sa ka gane haka saboda na taba kasancewa da zaidu bin sabit zaidu bin sabit din nan sahabi ne wannan yana maka ishara cewar su kansu sahabbai ba darajar su ɗaya bane zaidu bin sabit babban sahabi ne anas bin malik yaro ne saboda haka sai zama yaran sahabbai suna karatu wajen manyan sahabbai kuma dukkan su fa suna tare da manzon Allah yaran sahabbai suna karanta ilimi wajen manyan sahabbai shi ne shi anas yake gaya ma sabitul bunani ya ce kaga takun da nake maka dinnan ce zaidu bin sabit ya taba gaya min haka ya taba yi min irin wannan taku sai ce min kasa abin da ya sa na yi ya ce saboda ni ma ina tare da manzon Allah ya yi irin wannan taku ya marmatso da kafafunsa lokacin da za a tafi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda adadin takunsa su yawaita to wannan shine inda inda yake bukatar bayani shi wannan hadisin cewa dan zaka tafi masallaci ka rika marmatso da takunka ka rika marmatso da takunka dan yawan takunka su yi yawa akwai hadisai da aka samu akai wanda yana al-mujamul kabir na al-imam tabrani hadisin zaid bin sabit shi kansa zaid bin sabit ya ce yace uqimati salatu wato hadisin ya taho daga zaid bin sabit ba yanke da muka bi ta sabitul bunani ta anas bin malik ba shi kansa zaid bin sabit ya ba da labari ya ce akwai ranar da aka yi ikamar sallah an yi ikama iqama uqimati salatu wato wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi ikama bai shigo masallaci ba kuma wanda shi ne ya tabbata a sunna shi da zaran bilal ya hangi manzon Allah sai ya yi ikama kafin addabe shigo masallaci an gama gyara sau so ba wai sai ya ma shigo ne ake ikamar ba amma sai an hange shi ake ikama din ne zai ya ce annabi sallallahu alaihi sallam an yi ikama fa da rasulullahi wa ana ma'ahu manzo Allah ya fito daga gida ina tare da shi fa qaraba na quta sai yana manmatso da tsakanin takunsa wa qala sai yace inna ma fa'altu hada li yaksura adada ya fi talabi salat kamar yadda zo cikin wannan hadisi abinda yasa kaga ina wannan taku saboda adadin taku nasu yawaita a kirga min lada a lokacin da nake tafiya sallah wata riwayar ce inna ma fa'altu hadha li taksiri ya fi talabi salati wata riwayar yace kuntu amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuridu salata fa kana yuqaribu al-khuta fa qala atadruna lima uqaribu al-khuta qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu daga zai bin sabit akan at-taqarub bainal khuta ba su inganta ba in ka duba majma'u zawaid na al-imam al-haythami ya ce saboda duk kusan kamar hadisin muka karanta a nan in ka dubi isnadinsa akwai malamin da ake kiransa abbahaku binu nibras abbahaku binu nibras wannan malami ba'ifin eh, matukar hadisi ya kadaita ta hanyarsa ba a ɗauka imam al-haisam ya ce to amma asali hadisin ya an samu mawqufun ala zaid bin thabit an tabbatar lalle an ruwaito hadisi wanda ya takaita ga shi zai bin sabit ba wai an isar da shi ga manzon Allah ba saboda ka in ka dubi riwaya da take magana a marmatso da taku zuwa ga sallah zaka samu duka bata inganta ba wanda shine in ka dubi silsilatu da'ifa hadisin 722 ba'ifu targhib hadisin 196 amma cewa ana so mutum ya yawaita taku zuwa sallah wannan akwai falala ba shakka akwai hadisai da yawa daga manzon Allah ya kamata mu bambanta yawaita taku da marmatso da takun dama da na hagu akwai bambanci akwai hadisin al'imamu muslim wannan ya inganta yana kitabul masajid babu fadli kasaratil khutwa ila masajid sunan babin kenan yawan taku in za a je masallaci akwai falala al’imamu muslim ya kawo hadisin abu usman nahdi wanda ubay bin ka'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ubay bin ka'ab yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu a garin madina akwai wani mutumin da ni ban ban san mutumin da gidansa yafi nisa daga masallacin manzon Allah ba ban san wani mutumin da gidansa yafi nashi nisa daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a garin madina wato shine gidansa yafi nisa shi yake karshen gari wa kana la tuqtuhu salatan kuma duk da haka sallar jami'i baya baya kuskure shi duk da haka duk sallar da za a yi na jami'i sai yayi kokari ya tafi masallacin manzon Allah ayi sallah saboda haka faqila lahu aw qultu lahu ta riwaya <clears throat> ubay bin ka'ab yace sai na ce mar law ishtaraita himaran tarkabuhu fi eh, fi zalma me zai hana ka sayi jaki tunda gidanka yana da nisa daga masallacin manzon Allah ka sai jaki da za ka rika hawansa idan ana duhu wafi ramba haka kuma lokacin zafi saboda kuna tsakuwa saboda kasan bayan garin madina akwai tsakuwa akwai tsakuwa masu kuna kwarai saboda haka ake ba shi shawara in ka sai jaki saboda duhu kaga ka samu sauki inda rana ne zafin rana ka samu sauki kala sai ce amma wallahi ma uhibbu anna baiti ah, mutannabun bi baiti muhammadin na rantse da Allah ba na so a ce gidana yana haɗe da gidan muhammadu ya ba da wannan amsa to wannan amsa sai taima ma ubai bin ka'ab nauyi bai ji daɗinta ba ya ce fahimaltu bihi himlan na ji zafin abin da wannan mutum ya faɗa irin wannan amsa da ya bayar baya so a ce gidansa yana haɗe da gidan muhammadu kasan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin masallaci ne yana jikin masallaci ne yace idan kuna ban shawara in sai jaki ne to ba ni so gidana ya zama yana haɗe da gidan Muhammadu na hiso so ina nesa to amma kalmar ba ta yi ma Ubay bin Ka'ab dadi ba yani abu ma'alai wasu kula wasu Ubay Ubay bin Ka'ab ya ji magana tamar nauyi li basha'atu lafzihi saboda lafazin yana da muni lafazin kamar babu girmamawa ga manzon Allah abin ya dame shi Ya ce ni ko bazan bari ba sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu nabi Allah fa akhbartu ya rasulullahi mutumin nan duk garin nan ba wanda gidansa ya fi nisa daga masallacin ka fiye da shi mun ba shi shawara ya sai jaki kaga amsar da ya bani wallahi baya su a ce gidansa yana hada da gidan Muhammadu fada'ahu sai manzo Allah ya ce a kira shi sai aka kira mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru sai sake fadin irin abin da ya fada ma Ubay bin Ka'ab bai canza komi ba sai ce huyar jufi fi asarihi al ajiyar abinda yasa ce ban son a ce gidana yana hada da gidanka saboda ina son in ringa samun lada na tafiya da zan ringa yi daga gidana zuwa masallaci sai manzo Allah ya ce ina laka mahtasabta Allah ya baka abinda kake fatan kaga shi ubai ya dauka za a mar fada ko a ce ma ya fita musulunci sai manzo Allah ya ce ka samu lada a wata riwayar tana sahihu muslim sai manzo Allah ya ce qad jama'a Allahu laka zalika kullahu Allah ya hada maka duk abin da kake fata din saboda ai bai faɗi kalmar saboda wulakanta manzon Allah ba ya faɗi kalma ne saboda ya nuna musu shi matsayin annabi da gidansa yake jikin masallaci daban ne saboda shi manzo ne na Allah ya koya wa mutane sallah ya jagorance su amma shi kuma matsayinsa wanda ba na manzo ba gidansa ya fi nisa da masallaci ya fi dacewa saboda haka amsar da ya bayar shi manzo Allah ya fahimta amma ubayu yana gani kamar ko kalmar ba ta yi daɗi ba wannan dalilin ya sa ya kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai al-imam an-nawawi ce fihi isbatu sawati fil khuta fi rujui min as-salati kama yathbutu fi az-zahabi wanda ya nuna cewar ana kirga ladan ka ne daga gida zuwa masallaci zuwa da komawa sai a baka lada so kaga ashe ba marmatso da takun tsakanin kafar dama da hagu ake nufi ba nisan gidanka daga masallaci shine ake nufi don haka yasa wannan hadisi na al-Imam Bukhari muka karanta ya bambanta da abin da hadisai ingantattu suka tabbatar wato na cewar a samu nisa tsakanin gidan mutum da masallaci akwai ma hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala ma yanfu Allahu bihi al wa yarfa'u bihi ad-darajat kuna so in nuna muku abinda in kun yi Allah zai goge muku laifuka ya daga martagobin ku sahabbai suka ce bala ya rasulullah kala sai manzon Allah yake kasratul khuta ila al-masajid ya kirga abubuwa sai ce yawan taku zuwa masallatai yana daga cikin abin da ke sa a goge laifinka a daga martabarka ka daga kafar dama an goge ma laifi ka daga kafar hagu an daga ma daraja saboda haka dan adam matukar yana tafiya masallaci daraja yake karin daraja yake samu a rayuwarsa da kuma gafaran Allah subhanahu wataala ko da bai roki Allah ya gafarta mishi ba tafiyar taka kullun Allah yana ma gafara saboda zaka tafi bautar sa ne akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi ma inna a'zama an-nasi ajran fi salati a'abaduhum ilaiha mamsha manzo Allah ya ce wanda yafi kowa lada game da tafiya masallaci shine wanda gidansa yafi nisa fa abadahum sai wanda yafi shi nisa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirgawa akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana sunan Nasa'i kitabul imama al-muhafaza ala salawati haythu yunada bihinna wa ghairi don haka akwai sahabbai waɗanda sun rawaito hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da falalan yawan taku zuwa masallaci saboda haka mu bambanta tsakanin abu biyu nisan gida da masallaci da kuma marmatso da taku don za a tafi sallah wannan bashi da asali wanda shi ne malamai ke raunan hadisai a kai amma ya zama gidanka yana da nisa da masallaci abu ne mai kyau kuma wannan ya nuna cewar wanda ya tafi akan mota ba zai samu lada ba wanda ya tafi akan abin hawa ba zai samu lada ba sai wanda ya tafi a ƙasa domin abin da ya hana wannan kiyasi saboda shi wannan mutumin da Ubay bin Ka'ab ya kai karansa wajen manzon Allah ai jaki suka ce ya saya ake bashi shawara yace ba zai saya ba ai jaki shi ma yana taku din yana daga kafar dama ya dora ta hagu haka ne har yanzu ko amma ba a kirga takun dabba da a ce ana iya kirga takun dabba da manzon Allah zai ce kai ya ba za ka dau shawaran da mutane suka baka ba sai manzon Allah ya kyale shi akan manufarsa na ba zai sai jaki dan ya rika tafiya masallaci ba ya rika takawa a ƙasa dan ya je sallah ta nan ne mutum zai samu lada don haka in mutum ce zai samu wannan lada idan ya hau mota ba shi da hujja tunda mai jaki ma bai samu ba Allah ya samu gane sai babi na gaba babu naqshil bunya babi akan zane a jikin gini asali kalma ta naqshu yani al'afaru fil shi ne zama an yi tasiri an yi tasiri jikin ƙasa an kankare ƙasa shi ake kira annaqshu kamar yadda zo cikin lisanul arab wato zane a jikin gini me ya matsayinsa wato ko da dai an baka damar ka gina gida gidan ma mai faɗi shin an baka damar ka yi zane a jikin gidan naka to ga hadisi حدثنا Abdulrahman bin Yunus يونس Rumi. قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند شين سعيد الفزاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة ساعة كرشين دنيا بذاك تأيب حتى يبني الناس بيوتا har sai mutane sun kama gina gidaje yushawwihunaha suna zana gidajen bil zane irin na kyalle shine bil marahil yani yanqushunaha wa yusabbihunaha bi anwa'il alwanil mukhtalifa bayan an gama gini sai kuma a rika zane a jikin ginin launuka daban-daban yani ka naqshi siyar wal furush kamar yadda ake zane jikin tufafi da darduma yadda ake zane jikin darduma haka za a koma ana zane a jikin gini annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar sa'ar karshe ta zo Allah ya kar eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato yana daga mu'jizar manzon Allah wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da ake ce masa graffiti shine mutane su rika zane akan katanga a tituna kasashen musulmai ne kadai ba su yawaita da su ba nan ma abin ya fara yawa kamar kasashen kafirai in ka je turai ina ne haka za ka gani a titi a ina ne haka kawai ma a daji za ka ga wani ya zana jikin dutse ko wani abu wanda mazan Allah ya ce alamar sa'ar ƙarshe ne kuma ƙarshe ya tabbata wato alama ce ta sa'ar ƙarshe mutum ya koma yana zane a jikin gini wannan in ka lura annabi ya kushe ma hakan ne ya aibanta hakan ya aibanta hakan me yasa aka aibanta saboda ba shi da ma'ana kalma na huna at-tashwih wanda ya zo ana nufin daukan launuka launuka daban-daban wanda kalmar tana alkur'ani kamar a suratul bakara inda annabi Musa alaihi salam yake ga banu Isra'il cewa su nemo saniya wanda a dalilin wannan saniya za a tada wani mutumin da ya rasu suna tambayar sa ya launin saniyan annabi Musa ya ce kala innaha innahu yaqulu innaha baqaratun la zadulun arba wala tasqi harsa musallamatu la shiyata fiha la shiyata me ake nufi da la shiyata babu surkin launi shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushawwihunaha kamar inda ibnu qutayba yake faɗa cikin garibul hadith garibul hadith na ibnu qutayba yana mujallar na farko shafi na 49 لا لون fiha يخالف معظم لونها abinda annabi Musa yake nufi ta wannan saniya ba ta da wani launin da ya saba wa mafi yawan launin jikinta menene ashiyatu ma'khuzatun min washaytu sauba fa ana ushihi washiyan zanan tufafi kamar yadda manzon Allah ya mana ishara da shi na cewa alama ce ta sa'ar karshe asali ita ce wannan kalma yana a nihayat fi garibul hadith wal afar eh, mujallal nabi shafi na 209 idan aka ce al murahhal al murahhal yani kad nukisha fihi tasawiru rihal shine kallan da aka yi mai zane zane shi ake kira al murahhal idan aka ce bil marahil ana nufin wato zane irin wanda ake makalle ko darduma yana lisanul arab mujallal na da shafi na 124 سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل ويقال لذلك العمل الترهيل wanda ke irin wannan zane a jikin gini zanen ake kiransa a sannan yuqalu laha al-marajil akan yi amfani da jimun al-marajil shine zane jikin gini wanda malamai suna aibanta shi saboda hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibrahim na'am ci gaba ibrahim ya ce al'imamu bukari yana magana a kan malaminsa shi ne ibn munzir al malamin al'imamu bukari yana fassara mara wannan hadisin ya karanta da al'imamu bukari da al'imamu ibn maja kuma akwai hadisansa a sunan turmizi sunan nasa'i da wasiƙa kai tsaye al'imamu turmizi bai iya wato haduwa da shi wannan malami na al'imamu bukari ba haka ma al'imamu nasa'i amma ibn maja da al'imamu bukari sun yi karatu wajensa shi wannan malamin yake fassara wa al'imamul bukhari ne ake nufi da yushawwihu na habil marahil ya'ani sai ya ce abinda annabi sallallahu yake nufi asiyabal muhabbafa yanda ka san tufafi ne zane-zane haka a ƙarshen duniya mutane za su ringa zane-zane a jikin gini Allahu akbar kuma gashi ya tabbata kuma isnadin hadisin yana da kyau sannan al-Imam Bukhari zai sake kawo hadisin nan a gaba shine hadisin 777 a littafin nan zai sake kawo shi an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yushunaha washiyal marahil yushunaha washiyal marahil wancan hadisin ya fi ba da ma'ana akan wannan lafazin da al-Imam Bukhari ya kawo anan saboda ya ce yushawwihu na habil marahil suna zazzana gini bil marahil sai ka ɗauka kamar da ƙyallen ake zana ginin alhali wancan lafazi da ya zo a ƙarshen littafin nasa shi ya fassara abin ya ce yushuna ha washiyan marahil suna zana jikin katanga kamar yadda ake zana tufafi ko kuma darduma haka mutane za su yi a ƙarshen zamani Allah ka tsare mu saboda haka ba daidai bane musulmi ya ringa zane a cikin gini yana daga cikin abin da shari'a ta aibanta shi me yasa shari'a ta aibanta shi al-Imam ya kawo hadisai guda biyu waɗannan hadisai uh, su ne suke mana ishara da cewa hakan ba kyau حديثي نقدر يقول ستنشين حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة يعني الوضاه بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن أمير عن وراد آه، أنكره حديث دقى وراد وراد كاتب المغيرة شين سكتر المغيرة بن شعبة قال يباد الأباري كتب معاوية إلى, إلى المغيرة معاوية بن أبي سفيان يأيكو يعني تكر دازوها المغيرة بن شعبة دكا صحبيني uktub ilayya ma sami min rasulillah muawiya ya aiko takarda ga al bin shu'ba yace ka rubuta min abinda ka taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga sahabbai suna neman hadisi daga juna yana neman hadisi daga wajen al bin shu'ba fa kataba ilayhi sai shi kuma ya rubuta takarda ya aika wa muawiya bin abi sufyan inna nabiyallah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubur kulli salat yana fada a ƙarshen kowace sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal minkal jaddu ya rubuta masa wannan zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sa dubura salati a ƙarshen sallah wa kataba ilayhi kuma ya rubuta masa har yanzu da wani hadisin innahu kana yanha an qila wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana zancen an ce ya ce zance mara ma'ana annabi yana hanawa wa kasrati su'ali da yawan roko ko tambaya wa ibaatul mali da watsi da dukiya wa kana yanha an uquqil ummahati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana a kuntata ma iyaye wa wa'dil banati da kuma binne ƴaƴa mata da rai a turbude su da rai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanawa wa man'in wa hatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana rowa da kwadayi ya zama mutum man'in ya yi rowan hakkin Allah sannan kuma ya rika neman ƙarin dukiya ta hanyar da bata dace ba manzon Allah yana hanawa shine man in hakim man uma umira bi ita'ihi abinda aka ce mutum ya bayar na zakka ya ki bayarwa wa talabu ma la yastahiqu akhdhahu sannan abinda bai kamata ya dauka ba mutum ya zama yana dauka na haram mutum ya zama yana son dukiyarsa ta karu ta hanyar haram sannan kuma baya ba da haƙƙin Allah a dukiyarsa shine man wa wahati ya hana ya nemo ya hana abinda aka ce bayar yana nema abin da aka hana shi ta hanyar da bata dace ba mun karanta hadisin nan a farko farkon littafi na hadisi na goma sha shida so me yasa al-imam bukhari ya kawo hadisin nan saboda ya kawo maganar zane a jikin gini zaka ce to zane a jikin gini abinda annabi ya faɗa shine alamar sa'ar karshe ne ina ne annabi ya ce ba kyau sai kawo hadisin nan ai cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibaatul mali watsi da dukiya ka da hikimarsa ai annabi ya hana watsi da dukiya saboda haka idan ka tafi katanga wato kago na unguwa ka ka je ka sayo tawada ka sayo ai da kuɗi kake saya ka sayo ka zo kana ta zare me kake yi ibaatul mal annabi ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ishara da cewar alama ce ta ƙarshen duniya mutanen ƙarshen duniya ko bus damu da Allah ba saboda ka ba ruwansu da dokan Allah abinda sha'awarsu ta ba su shi za su yi kamar bature ne abinda ya ga zai ji daɗi ya more rayuwarsa shi kenan sai ya yi saboda bai yadda akwai Allah ba amma kai musulmi ka yadda akwai Allah akwai dokokin da ya ɗora a kanka saboda ka ba daidai ba ne kai kai sannan hadisi na ƙarshe wanda shi ne hadisi na 461 ko حدثنا آدم بن عبي إياس قال حدثنا محمد بن عبي زئب عن سعيد بن عبي سعيد المكبري an abi huraira qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la lan yunajji ahadan minkum amalun babu wani daga cikin ku wanda wani aiki zai tseratar da shi a kiyama babu wani daga cikin ku wanda wani aikin sa zai tseratar da shi a kiyama kazo suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ana hanni illa an ya tagammadani Allahu minhu bi rahma sai dai faɗi Allah ya mamaye ni da wata rahama daga wurinsa mun yi sharhi kan wani hadisi cikin darasin al-aqidatu yana da bayani mai tsawon gaske amma shi al-imam bukhari ya kawo hadisin nan saboda ƙarshen maganar manzon Allah fasaddidu wa qaribu ku rika daidaita kawunanku akan tafarki ku rika matsowa kusa da sunnar manzon Allah waqtu wa ruhu ku rika sammako ku rika yammaci cikin zikirin Allah wa shay'un min al-dulja da dan wani lokaci na duhun dare a samu ka samu damar yin ibada wal al qasda a rika takaitawa a rika takaitawa da hakan tablugu za ku isa ga aljanna shi da abin da manzon Allah yake nufi kaga manzon Allah ya ce mu rika kamantawa ko da ba za mu yi kamar yanda mutanen farko suka yi ba saboda haka ka dage kana kusantar sunnar manzon Allah to idan annabi ya ce alqasd alqasd tablugu idan manzon Allah ya ce saddidu wa qaribu ku rika daidaita halayenku kuna kusantar manzon Allah ya za a yi kuma a wayi gari kai dan musulmi kana kusantar ƴaƴan kafirai abinda dan kafiri yayi a Amurka sai kana sha'awarsa wanda shine abinda ke faruwa a duniya a yau wanda abin da manzon Allah yake mana ishara da shi ko da abin ma bai dace da tunani ba domin idan ka ɗauki kuɗi ka sayo tawada kuɗi ne yawa ka tafi kana zana katanga kana zana duwatsu na gari wannan kaga bai ma dace da hankali ba wannan kuɗin da kabatar mutum nawa ke neman sa ya ci abin da zai ci bai samu ba wanda hatta amurkan za ka samu mutane na kwana a gefen titi ba su da inda za su kwana ba su da abinci amma za ka samu wani ya sai ink na dubun dubata ya tafi yana fentin wani guri kuma ana sha'awa ana ganin wai abin burgewa ne kaga abin bai dace da hankali ba haka mutum zai ɗauki jikinsa ya kai a sa aska ana zanawa saboda kafirai suna yi wanda bai dace ba saboda ai me kai kenan idan ka zana hoton wani abu a jikinka sai ne ka ɓata ka sannan ba wata riba da za ka samu a kai maimakon hakan ma hatta turawan sun ce duk wanda ke irin wannan zane akwai lahani da jikinsa zai samar masa akwai lahani da wannan zanen zai samar ma jikinsa to za ka samu mutanenmu kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da'iman suna ta kokarin kamanta rayuwa irin ta kafirai a maimakon kusantar sunnar manzon Allah shine abin da al-Imam al-Bukhari maimakon ya mana dogon bayani kamar yadda ni nake yi a sai al-Imam bukhari ya dauko hadisi sai ya ajiye barka da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ce sa'ar ƙarshe ba ta tsayuwa sai mutane sun koma zane a jikin kagu kamar yadda kuke zane a yau a kan kyalle da darduma ga abin da annabi ya faɗa to sai al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana iba'atal mal kaga ya fassara maka wancan in kayi wancan ai kaga ka saba wa manzon Allah dan ka bata dukiya sannan sai kawo hadisi na karshe wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu wa qaribu ku rika daidaita kawunan ku akan addinin musulunci ku rika kusantar sunnar manzon Allah idan da kuna kusantar sunnar manzon Allah da ba za ku yi hali irin na mutanen ƙarshen duniya ba shi ne ishara da alimamu bukari yake mana eh, ta karantarwa da ilimi da basira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gafara tare da mu Allah ya mana kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك